بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما هيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشي قبل كراتو دمكي دنقوى مالم محمد ثالث wanda yake shirye-shiryen zuwa aikin hajji a wannan shekara muke karanta littafin iziya domin ya zama mana share fage a wannan babban aiki da zai je gabatar akan abin da ya shafi hukunce hukunce hajji cikin littafin iziya din kenan kuma alhamdulillah muna gode ma Allah ta'ala da ya kawo mu yau wannan dare na ramadan ubangiji subhanahu wata'ala ya sa da mu za a azumce shi wannan shekara ta 1438 insha Allah ta'ala ya kawo mu gobe da izinin Allah ta'ala ake fatan tashi da azumi Allah ta'ala ya sa haka ah, malami iziya yake cewa faslon العمرة سنة في العمر مرة وأركانها أركان الحج ما عدا الوقوف ولها ميقاتان مكاني وهو ميقات الحج إلا في حق من هو بمكة فإنه يحرم من الحل والأفضل أن يحرم من الجعرانة وزماني وهو جميع أيام السنة ما لن يكمل بياني أكابن دي شفعيك حجي دي ركنانسا ودا هدو al-ihram da al da al da al bi arafa tsayuwa a arafa kuma ya yi bayanin kowanne ya yi bayanin abubuwan da suke bata harami kamar jima'i da abubuwan da mutum mai harami ya shiga mutum ya shiga harami da hajji ko da umara ba a so ya yi su da kuma abin da ake so ya yi su to yanzu malam zai magana kan umara ya ce al'umaratu sunnatun fil umari marra umara sunna ce a rayuwar mutum ya yi ta sau ɗaya aikin hajji wajibi ne farilla ne a rayuwar mutum ya yi shi sau ɗaya amma ita umara sunna ce a rayuwa mutum ya yi sau ɗaya wa arkanu ha rukunan umara da ta dogara a kansu sai an cika su sannan umara ta yi arkanul hajji rukunan aikin hajji ne ma dalwa wuqufa in ka cire tsayawa arafa in ka cire arafa to duk rukunan nan guda uku da suka saura a aiki hajji su ne rukunan umara waɗannan rukunan guda uku kuwa su ne al-ihram ɗaura niyya da kuma a tawaf da kuma a sayu ma'ana sa'ayi tsakanin safa da marwa kenan waɗannan su ne rukunan umara guda uku sai malam ya ce walaha miqatan ita umara tana da miqati biyu biyu Tun da yanzu hajji ya tabbata shi kaɗai ne yake da tsawon arafa domin tsawon arafa rana ce guda ɗaya a shekara wannan ranar kwaya ɗaya ce a shekara saboda haka babu ita a cikin umara ana samun tsawon arafa ne a cikin aiki hajji Malam ya ce hami miƙatan umara tana da miƙati guda biyu makaniyun wurin da ake ɗaukan niyya wa huwa miƙatul hajji shine dukkanin miƙati da muka ambata na aiki hajji maka faɗi zulhulaifa wanda ya fito daga madina maka faɗi ya lamlam maka faɗi juhufa maka faɗi ƙarnu manazil da sauransu to waɗannan wurare da ake ɗaukar niyyar aikin hajji a su ne ake ɗaukar niyyar umara miƙati kenan na wuri inda yake da shi a nan ake ɗaukar niyyar umara sai malam ya ce illa fi haƙƙi man huwa bi makka sai dai a haƙƙin wanda yake cikin garin makka wanda yake cikin garin makka kuma yake son ya yi umara mala yace fa innahu harimu min alhil shi zai yi harami ne daga alhillu idan aka ce alhillu shine wajen harami idan aka ce alharam shine wani wasu wurare ne da musulunci ya kayyade ya ce nan shine haramin makka shi wannan haramin makka yana da hukunce-hukuncensa daga cikin hukunce-hukuncensa duk wani wanda ba musulmi ba ba zai shiga ba duk wani wanda ba musulmi ba zai shiga wannan wurin ba Daya duk wata dabba da ake farautar ta in ta shiga wurin ba za a farauce ta ba ta tsira barewa ce damo ne duk wata dabba da ake farautar ta muddin ta shiga wurin to ta tsira duk wani wanda ya saba maka duk waye mutum ya shiga wurin ya tsira saboda ka yana da hukunce hukuncensa na harami an ce alhillu shine inda ya halatta ka kama dabba farauta inda ya halatta ka girbe dab abin nan bishiya da ta tsoro a wurin ka sare ta da sauransu saboda ka sai mu gane me bambancin alharam da kuma alhillu sai ya ce mana wanda zai yi hajji da yake a makka dan makka da zai yi hajji sai ba a ce mana zai yi harami daga alhillu ba sai aka ce mutumin da ke makka in zai yi aikin haji zai harami ne daga makka amma yanzu mutumin da ke makka zai yi umara sai aka ce mana zai ɗauko niyya ne daga alhil idan aka ce wajen harami kenan wanda zai yi umara zai fita wajen haramin makka mu kiyaye da kyau a nan kuma a yanzu haramin makka daban birnin makka kuma daban mai bambanci ka lura abin da ake mai da harami shine inda iyakar ah, shari'a ta iyakance shine iya haram amma makka a yau ta burin ƙasa ta cika har ta wuce ma wannan wannan asalin wuraren da aka iyakance yana na shine harami har yanzu kenan ba harami ba kenan zai iya yi wa mutum yau yana makka amma baya harami kamar da kaga birane sun cika da akwai ganuwa yanzu babu ganuwa sai ga wata ganuwa mata kuma tsakiyar gari yanzu yau wato shine misali kenan to akwai akwai wuraren da ake daukar niyya daga nan waje akwai abin da ake akwai wuri da ake kira masa judu Aisha ma'ana alhillu dan nana Aisha radiyallahu ta'ala irin wannan ta same ta tana so ta yi umara sai aka ce ta fita wajen harami tare da Abdurrahman ibn Auf to kawai tana tsallake tana fita haramin koda ta kuɗe ne kawai sai ka sai ka ɗauki ka domin yanzu ka fita harami da niyyar aiki hajji eh a wajensa kenan ka ka shigo domin so ake yi da hajji da umara kowannen su ana so ka hada harami da wajen harami da wajen harami to a hajji ya za a yi wanda ke makka ya hada wajen harami hmm. saboda arafa ba ta harami arafa ba ta harami isa ga aiki hajji ba a ce mana wanda dan maka da zai yi hajji ya je hillu ba saboda me saboda ai zai fita zuwa arafa in ya fita zuwa arafa arafa ba ba cikin harami bane kuma dole ije saboda ga yanzu ya je arafa ya dawo kenan ya fita daga harami ya je wajen harami isa yanzu da yake dawafi da sa'ayi duk suna cikin harami ne sai aka ce to tunda zai umara yanzu ya fita wajen harami ya dauko niyya shine eh, sai malam ya ci gaba da cewa wal afdalu abin da ya fi tunda yanzu an ce ya je wajen harami ya dauko niyya to a wajen harami ina ne ya fi sisa mala ya ce an yi harima min rana ya yi harami daga wurin da ake kiran shi rana wannan mun yi magana kan zamani makani kenan wurin da ake ɗaukar niyya sai malam ya ce wa zamaniyun da kuma lokacin da ake ɗaukar niyyar umara sai malam ya ce wa huwa jami'u ayyami sana shine dukkanin kwanakin shekara diga kwanakin umara ne ba kamar na hajji bane da za a ce shawwal zulqada da zulhajji barakallahu fik amma shi na umara gaba ɗaya ne saboda haka a yau mutum zai iya yin niyya ta umara ya je rana tara ga wata ranar arafa kawai ce shi umara zai yi umara shi ya dawo najeriya a ranar da don ba hajji ya je ba ya je umara ne Su zo haka kwanakin umara kwanaki ne gaba ɗayansu na shekara babu wata rana da aka cire a cikin kwanakin shekara aka ce banda ita a cikin umara yanzu wannan takaitaccen bayani kenan su umara tana da matukar muhimmanci umara tana da matukar mahimmanci kuma malam ya ce mana kwanakin shekara gaba daya lokaci ne na umara sai dai lokacin da ya fi a kwanakin shekara shine lokacin ramadan a cikin watan ramadan a rawaito manzon allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya dawo aiki hajji sai ya kawo ta baiwa allah ya ce ya bata aiki hajji tare da mu ba sai ta bada hanzari sai ta ce idan ramadan ya yi ta je ta umara domin yin umara a ramadan kamar aiki hajji ne tare da ni a gane ko to saboda haka sai kake ganin kamar a ramadana an fi cika wurin saboda samun falalar ba wai ramadana shine watan umara ba amma dai lalle ilalla yin umara a ramadana ta fi falala sosai da sosai akan mutum ya yi a wajen ramadana to tambaya a nan ita ce mutum ya samu sarari na yin umara a watan da ba na ramadana ba zai jinkirta a ai mutum bai sani ba zai kai ramadana ko ba zai kai ba ɗaya in ma ya kai damar da isamu bai sani ba kuma tana na har ramadana ko ba tana tsada kada mutum ya ji cewar lalle ilalla kowa zai so a ce ya yi wani abu da za a ce kamar ya yi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ce yin umara a ramadana kamar yin aikin hajji ne tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ai kaga ba falala ba ce Ya wato amma kuma mutum ya ce zai jira wata dama da ta samu to kuma kaga ana fata ne a yi abin nan sabiku gaggawa ake sauri ake sari'u ila magfiratin min rabbikum sai ma ne ce wa من استحباب الغسل والتنظيف وما يلبسه وما يحرم عليه من اللباس والطيب وغير ذلك كالحج ويكره تكرارها في العام الواحد وتفسد بالجماع وما في معناه إذا waqa'a qablan qida'i arkaniha malam yace wa sifatul ihrami biha siffar yadda ake yin harami da umara siffa yadda ake yin harami da umara minista istihbabil gosili kama daga abin da ya shafi mustahabi ne mutum i wanka a lokacin da zai yi aikin hajji ya yi wanka a miƙati kenan wa ya tsaftace jikinsa in zai yi harami da umara ya rage gashin gaba da gashin mara da sauransu kafin ya shiga harami a aikin hajji wa ma yalbisuhu da abin da aka so mai aikin hajji ya sa ya sa ihrami din nan fari guda ɗaya a ƙasa guda ɗaya a sama wa ma ya harumu alaihi da abin da ya haramta mai umara ya haramta ga mai umara kamar yanke farce sanya ya cire gashi da sauransu minan libasi na tufafi wa tsibi da tirare wa gairi zalika da ma abin da ban faɗa ba kalhajji kamar hajji ne kamar yadda bai halatta mai hajji ya sa hula ko ya sa rawani ba ko ya ɗauko ihrami ya rufe kansa to haka nan bai halatta mai umara ma yi haka ba duk abin da aka haramta ma mai hajji an haramta ma mai umara isa ya ce kalhajji ba sai ya maimaita ba kenan zamana ya ce wa yukrahu tikraruha fil amil wahid an karhanta makaruhi ne mutum ya maimaita umara a shekara ɗaya a so a shekara kenan wani lokaci sai mutum ya bani wa tafsiru bil jima' umara tana ɓaci a ce umara ba ta yi ba bil jima'i idan mutum yi jima'i wa ma fi ma'anahu da ma abin da ke ɗauke da hukuncin jima'i kamar irin maganganun da ba a yin su sai tsakanin miji da mata to waɗannan ba a yin su a lokacin hajji a koda a waya ne ko da a waya ne muddin ya san ya tafi umara ko tana gida ko ba a soyayya abin da ake kiran shi a yare na ma'aurata soyayya ba a yin shi ko shi ne ko ita ce anan ko kuma ma suna tare duk ba a yin wannan isa Allah ta'ala ce faman farata fihin hajja. fala rafasa babu rafas menene arrafasu sai abdullahi bin abbas ya ce shine duk maganar da ba a yin ta sai tsakanin miji da mata kawai shine arrafafu isa Allah ta'ala ce uhilla lakum laylatas siyami arrafafu ila nisaikum an halitta muku da daddaren azumi mutum ya kusanci sa da maganganu da kaza da kaza amma da rana ba a yi to haka mai aiki hajji tare da iyalin suka je ko ko a'a shi kaɗai ya je ko ita ce je da wanta ko kaninta ko ɗanta ba dai a maganganu na tsakanin ma'aurata a lokacin da ake cikin harami hisa ya ce wa ma fi ma'anahu da abin da ke wannan ma'anar iza idan ya faru kabalan qida'i arkaniha kafin rukunan umara su kare kafin rukunan umara su kare rukunan umara na farko ihrami na biyu dawafi na uku sa'ayi waɗannan su ne rukunan umara to muddin ya yi jima'i ya sadu da mace bayan ya yi ihrami kafin ya yi dawafi ko bayan ya yi dawafi kafin ya sa yi umarar shi takari wannan kenan yanzu sai ya yi kuma bayan ya gama sa'ayi kafin ya aski kafin ya yi aski to wannan ya aikata haram sai ya yi fidiya a bai lalace ba amma sai ya yi fidiya saboda ya bar wajibi sai ya yi fidiya saboda haka sai a kiyaye to wannan a takaicen takaitawa idan aka ce umara da hajji malam ya mana bayani mutum zai je miƙati idan ya je miƙati da aka ambata zai yi zai shiga bayi wanka dama mun yi magana cewar mun sha maimaita a karatuttukan mu cewar eh, mutum zai tafi aikin hajji ya kamata ya aske gashin marasa da gashin hammatarsa da duk wani abu da yake tsammanin zai dame shi domin in mutum ya fara kuma ba zai yi ba yawwa in ya zo miƙaci sai yi wanka in yi wanka sai sa haramansa na ƙasa da na sama in mace ce kuma yadda ta sa dogon hijabin ta haka ta ci gaba da da tafiya to daga nan in umara ce sai ce labbaik allahumma umara haka zai ta labbaik allahumma labbaik labbaik la kala laka labbaik innal alhamda wa ni'mata lak wal mulk har zuwa birnin makka ya halatta kan tsaye ci abinci ya halatta ya bacci ya halatta ya dan yi magana ɗaya biyu amma dai kuma a ce an barke da fira a cikin mota wannan bai kamata ba wannan bai kamata ba sai dai tarbiyya ita kuma a bayyane ake yi ba kuma mutum mutum zai yi talbiya ne a bayyane da zai hana wani shi kuma iba labbaik allahumma labbaik labbaik la shirika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lakal mulk ba kuma ana yi ne da murya ɗaya ba a ce ya'yan mota yau waje da kansa ba wai a ce gaba ɗaya mu tashi gaba ɗaya mu sauka ba ko wani jagoranci ta idan an isa masauki a makka an kai mutum masauki daman da ihraminsa na hajji na umara da ya shigo da ita ko na hajji an kai masauki ya ajiye jakarsa ya samu ya ci abinci ya sha ruwa kada ya manta yana cikin harami ya huta to sai to harami yana zuwa harami idan ya samu ana sallah wannan sallar zai yi in ana bin shi sallar sallar da ake bin sa ita zai yi amma ta farilla amma in yazo ya samu ba sallah ake ba kuma ba ba kuma lokacin sallah bane ba ana bin shi sallah bane to fa yana zuwa ka'aba zai wuce ba sauran masallatan duniya ne da zai yi rakatain rakatain masjid ba tahiyatul masjid ba a'a anan ka'aba zai wuce ka'aba ne kai tsaye ya je fara dawafi in ya dawafi zagaye bakwai sai ya koma gefe ya yi sallah raka'a biyu yana kama sallah raka'a biyu sai ya huce safa da marwa yana zuwa kan dutsen safa sai ya fuskanto ka'aba ya yi addu'o'i ya yi addu'o'i ya gangara zuwa marwa nan ma ya fuskanto ka'aba ya yi addu'o'i ya addu'o'i ya dawo safa haka zai har ya kammala zagaye bakwai ya fara a safa ya kammala a marwa da ya kammala a marwa sai ya fita akwai shaguna gefe sai je ya yi aski mun yi magana lokacin da muke magana kan sa'ayi cewa akwai yan bana bakwai yara da za su da an ana yi a can shago ne riyal hamsin ko ashirin sai su casi maka riyal biyar sai su dan kama gefe su yi wa mutum na kuɗin shi ya biya kuɗin jirgi ya biya kuɗin mota ya yi amma ya kasa biyan kuɗin da zai aski da zai mai kyakkyawan aski akwai hatsari to mutum ya yi aski ya kammala umararsa in mace ce majinta sai ya kama gefen gashin ta amma ba a bayyana jama'a ba domin gashin mace al'aura ne sai kama gashin kanta sai ya sa almakashi kit ya aske ko mijinta ko wanta ko kananta ko babanta ko yan uwanta mata musulmi shikenan yanzu an kammala umara yawa sai a sa kayan gida duk sun ya sun halatta a gare shi to dama ya je umara ne da ramadana ko ba wajen ramadana ba kaga yanzu adadin kwanakin da suka rage mishi sai ya ta sallah a ka'aba ya ta in ya samu ma ya itikafi duk yana da kyau mutum ya je hajji ko ya je umara ya samu ya itikafi kwana biyu kwana uku dan gargaza an ce itikafi kaza an ce ka dauka ko irin na goma karshe ne na ramadana ko ka ɗauka sai a ramadana kaɗai ake yi ko kuma ka ɗauka sai kwana goma a'a ba lalle sai kwana goma kawai ya kamata ka san hukunce hukuncen itikafin ne ana buƙatar mai itikafi ya yi azumi mai itikafi ya yi azumi saboda kana da zaka yi itikafin kwana ɗaya ko kwana biyu sai zama na kana da azumanka a cikin haramin makka wannan kuma dama ce mai girman gaske kar mutum ya bari ya yi wasa da ita to zai zama da sauƙi a can ba wani wanda ba wani wanda ka sani ba wani wanda ya san ka iyali ka riga ka sallame su ya ce ka ba su lokaci ka ce inda za ku neme ni ku kira ni karfe kaza da kaza ka kashe wayarka gaskiya nasiha ce mai kyawun gaske wanda Allah ta'ala ya sa ya je sai ka yi tattalin kanka sosai da sosai mutum bai sani ba zai da ko kasan za ka dawo yanzu ne kake da tabbas akai yanzu kake da tabbas kai yanzu da mutum yake aiki yanzu mun kammala hajji mun kammala umara sai kuma abin da ya shafi ziyara na birnin madina madina madina gari ne mai dimbin daraja fata allah ta'ala ya mai da mu lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik